يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut wadda a satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen aya ta arba'in da uku faɗin Allah maɗaukakin sarki wa tilkal amsalu na halin nasi wa ma ya aqiluha illa alimun misali Allah subhanahu wa ta'ala ya buga game da waɗanda suke rikan waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin ababen dogaransu Allah ya ce misalin su kamar misalin gidan gizo-gizo ne Allah ya misalta irin lalace wanda gidan gizo-gizo yake da shi da kuma rashin kariya da yake iya ba wa mai gidan Allah ya ce to wannan misali muna buga shi ne ga mutane Allah ya ce amma babu masu hankaltansa su gane shi sai wadda suke da ilimi akan sanin Allah Allah ya samu dace to za mu tashi a farkon aya ta 44 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir خلق السماوات والأرض بالحق خلق الله خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله من أوكتين سركية خلق الله السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى ya halicci sammai da kasai da gaskiya ma'anan ya halicci sammai da kasai da gaskiya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai ne don tauhidi ma'ana Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa domin bayyanar kaɗaituwar Allah ya bayyana mabayi shi kaɗai ne babu abokin tarayya manufa da ta sa Allah ya halicci sammai da ƙasai ya bayyanar da su ga bayi shine domin bayi idan sun kalla su tsinkayi cewa lalle waɗannan halittu guda biyu babu wadda ya yi su idan ba Allah ba kuma babu wadda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah ba sama manufar da ta sa aka samar ma bayi ita shine domin Allah ya bayyanar ma mabayi allantakansa jama'a mun fahimta kafirai ne ba su ɗauka cewa sama tana da manufa ba wajen halittanta ƙasa ko tana da manufa ba ذلك ظن الذين كفروا الله يتي كافرين سو بس دوكا تيوا اكوي وتا منوفا با اما سو مسلمي اكوي منوفا شيني ما ان ان في خلق السماوات والارض ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah yace lalle cikin halittar samai da halittan kasai Allah yace da canzawan dare da ini ayi dare ayi ini Allah yace akwai ababan daukan wa'azi Allah yace ga mutanen da suke da hankali kuma suke da lura wannan wa'azi da mutum zai dauka shine girman Allah zai tabbata a zuciyarsa sannan kadaitakar Allah zai tabbata a cikin zuciyarsa wa ma khalaqana as-samaa wal wa ma bainahuma batila zalika zallu alladhina kafaru fa wailul kafaru minan nar zalika kafaru fa wailul lil ladina kafaru Allah ya ce wa ma sama sama'a wal arda wa ma kuma batila ba mu halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ce don shiririta ba a'a Allah ce zalika zannu ladina kafaru amma an halicce su ba manufa Allah ce wannan shine zaton kafirai su babu wani abu da suke ɗauka su tsinkaya a game da halittar sama ko kuma halittar ƙasa jama'a mun fahimta amma shi mu'mini a ko da yaushe ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli halittun da ke tsakanin sama da ƙasa shi ya san akwai wadda ya yi su sannan wadda ya yi su nan shi ne mabuwayi da ya gagari kowa shi ne Allah subhanahu wataala Allah ya yace inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin halittar sama da ƙasa Allah ya ce akwai ababen ɗaukan wa'azi ga dukkan mu'minai baki daya to sai Allah ya ce عليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يشي أتل ما أوهي إليك من الكتاب كي تلاور أبند مك مك وحي Allah ya ce na littafin alkur'ani ma'ana ka yi tilawar abin da aka maka wahayi karanta alkur'ani ka karantar da alkur'ani Allah ya ce na wahayin da aka maka wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah da wannan al-Imam al-Qurtubi yace aiki biyu Allah ya bayar akwai karanta alkur'ani Allah ya wajabtar da shi domin utlu umurni ne umurni kuma a musulunci yana fa'idantar da wajabci ne wurare da yawa Allah ya kawo maganan alkur'ani sai ya ce utlu irin nan irin suratul kafi sai ce watlu ma uhiya ilayka min alkitab kayi tilawar abinda aka maka wahayi na littafin alqur'ani sai kuma Allah ya ce wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah duk da Allah ya san in ka zo sallah zaka karanta alqur'ani to amma na sallan bai dauke wajabcin kai tilawan alqur'ani jama'a mun fahimta karanta alqur'ani wajibi ne akan kowane musulmi ya samu lokacinsa da ya kamata a ce yana karanta alqur'ani yana tuntuntuni yana tilawar littafin Allah domin aiki biyu Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi kayi tilawar abinda aka maka wahayi na littafi sai sake cewa wa aqimi salata sannan ka tsaye da sallah muna maimaita wannan maganar ne domin waɗansu ba su iya haɗuwa da alkur'ani in ba a sallah ba in ba a sallah ba bai da lokacin karatun alkur'ani in ka gan shi da qur'ani a bakinsa to yana sallah ne to aiki biyu imamul al-qurtubi yace Allah ya bayar na farko dai ka karanta abin da aka maka wahayi na alqur'ani abu na biyu ka tsaye da sallah Allah yace inna inna salata tanha anil fasha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani daga alfasha da almunkari ma'ana duk wanda zai yi sallah irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi to sallar za ta hana alfasha za ta hana almunkari jama'a mun fahimta duk wanda bai iya sallah ba sai ka same shi addinin sa ba zai iya tsayuwa ba jama'a mun gane yana ɗaya daga cikin dalilan da malam muhammad nasiruddin albani allah ya ji albani yake cewa yana daga cikin dalilan da ya sa ya rubuta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ce sallah tana hana alfasha da almunkari amma ga musulmai suna sallah sannan har yanzu ayyukansu da yawa bai canza ba me ya faru ya ce sai aka gano ba sallar ne ba su yi ba sallar da aka koya musu ne ba su yi kun san da annabi ya zo koyar da sallah kan mimbari ya hau haka sama yadda kowa a masallaci na kallon shi sai ya kwatanta wa mutane sallah bayan ya gama sallan yace sallu kama ra'aitumuni usalli yace ku yi sallah yadda ko gani sama ya hau yayi sallan saboda kowa ya hau sallah kuma akwai sallar da ba ta manzan Allah ba al-imamu abu daud ya rawaito hadisi wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun idan da sallah a cikin masallaci sai wani mutum ya makara sai yazo ya kabbarta sallah a cikin masallacin annabi na kallon shi sai yayi sallah ya sallame sai yazo ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi sai ya ce wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma yi sallah ai ba kai sallah ba mutumin ya koma ya je ya tsaya ya daidaita ya sake yin kabbara yayi sallah ya sallami ya zo ya yi ma annabi sallama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya sake komawa ya gyara ya sake kabbarta sallah ya idar ya sallama ya zo ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya ce na rantse da wadda ya aiko ka da alqur'ani ba wata sallah da na iya sai wannan da ka ga nayin nan manzon Allah koya mini sallah annabi ya ce na rantse da wadda ya aiko aiko ne da alkur'ani inda ka mutu kana wannan sallan da ka mutu kana sallan da ba ni na zo da ita ba ni ma ban san inda ka koye ta ba akwai sallah da ba sallar manzon Allah ba saboda haka sallar manzon Allah wadda Allah ya umarce shi ya koyar da mu ita ce take hana alfasha take hana almunkari jama'a mun fahimta don anan ma Allah ce inna salata kaga an sa mata alif da lam inna salata sallar da Allah ya shar'anta ma bayi tanha anil fasha wal munkar tana hana alfasha tana hana almunkari mu tsaya mu dinga sallah a cikin natsuwa mu tsaya mu dinga sallah da kushu'i mu tsaya mu ba mu sallah hakkokinta yadda aka karantar san babu abin da mutane ba su dauke ta da kima ba irin sallah wani gani yake yi ai in an ce ayi abu kaza tunda bai bata sallah ai ba komai bane wani ko ta hiya yake idan idan sai haka kaga yanzu wannan abin da ake da hannu hakan nan inda cewa aka yi a sunna da ana rigima da mutane a kai, wani kuma in ya zo sallama sai haka ya du duk waɗannan kage-kagen mutane ne abinda annabi ya ce ka kalli hannunka na dama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka juya hagu sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ba wanda ya ce in ka zo tsakiya ka ɗan yi birki tukunna ka ɗan kaɗa kanka kaman ƙadan gari duk haka ne wani kuma yana bin liman sallah wani kuma yana bin liman sallah daga jin liman ya ce assalamu alaikum sai ta tar hannayen sai ya tara su a tsakiya sai ya damke su wallahi waɗannan duk za su samar maka da matsala hadisi ne ingantacce annabi ya ce sallan nan da kuke yi wani idan ya zo ya yi ta wani yakan tashi da 9 over 10 wani 8 over 10 wani 7 over 10 wani wani wani wani wani wani yakan yi sallan ne a bai shi da sallan sai ka tsaya ka koyi sallah sallah koya ake yi ba da kai ake ba annabi koya masahabban sa yayi ba ya tsaya ne yana yi suna kallo ba kaga mutum yana masallaci kai zaka shigo ta kuna hada ido da shi wannan sallah yake yi shi fa yana masallaci ya kabbarta sallah kai kuma kana zuwa ta wundo amma kuna hada ido da shi to ba gangan jikinsa ne masallaci ba amma zuciyarsa ba ta masallaci Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana almunkari wala zikrullahi akbar wallahi ambaton Allah shine mafi girma ma'ana babu wani abun da zaka rike mafi girma ka rike kamar ka rike ambaton Allah Abdullahi dan Abbas yace wala zikrullahi akbar ambaton da Allah zai maka in ka ambace shi shine mafi girma domin ka'idar Allah fadkuruni azkurkum azkurkum washkuruni Allah ya ce ku ambace ni zan ambace ku to wala zikirullahi akbar ambaton da Allah zai maka ya fi kai ambaton da zaka mishi wallahu ya alamu ma tasna'un Allah ya san duk abin da kuke aikatawa a cikin rayuwa to sai Allah ya ce wala tunadilu ahlal kitabi illa billati ya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الله يتي كركو دينغا مجادلة دا أهل الكتاب كركو دينغا جا إنجا كو دينغا مقابلة دا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أي إلا بالطريقة التي هي أحسن الله يتي تهاني ما في داتي إذن ذا أتتونا ذا أي مناقشة أكم وتمثالة الديني Allah yace yi abun ta hanyar da ta dace kar ana munakashar a dinga zagin sa ana gaya mishi bakakin maganganu ana faɗan abin da zai cutar da shi illal ladzina zalamu minhum Allah ce sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su wanda dama sun zo kare barna ko sun zo tabbatar da barna abdullahi dan abbas ya ce to waɗannan babu laifi a kausasa musu wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku dinga cewa mun yi imani da abin da aka saukar gare mu abin da aka saukar mana shine alqur'ani da sunna yadda alqur'ani ya zo ta hanyar wahayi haka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo ta hanyar wahayi wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar da shi gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku domin yana daga cikin sharadin imani rukuni na imani da Allah imani da littattafan da duk Allah ya saukarwa annabawa da manzanni da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilahuna wa ilahukum wahidun Allahnmu allanku Allah ne Allah da ya halicce ka shi ya halicci abokinka Allan da ya halicce ki shi ya halicci kishiyar ki duk yadda baka san mutum Allan ku daya duk yadda baka san sa duk yadda baka san sa duk yadda ka tsane shi duk yadda kake jin haushin sa Allan ku daya saboda haka zai yi hukunci a tsakaninku Allah ya ce wa nahanu lahu muslimun kuma ku ce mu mun sallama gare shi baki daya to sai Allah ya ce به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الله يتي كمر هكا معنا كمر يد مك سوكر وسورا من ذني النباوة وهي الله يتي تو كيما من سوكر مك دليل kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na atainahumul kitaba Allah yace waɗanda muka ba su littafi wasu da yawa daga cikin ahlul kitabi yu'minuna bihi suna masu imani da wannan abin da muka saukar maka wa min haula'i man yu'minu bihi Allah yace daga cikin waɗannan larabawa mutanenka Allah yace su ma a cikin su akwai waɗanda suka yi imani da alqur'ani su ma wa'yancan wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Allah ce daga cikinsu akwai wanda suka yi imani akwai waɗanda ba su yi imani ba amma Allah shi ne mafi sani game da mabarnata da suke cikin mutane Allah ya ce wa ma ya jihadu bi ayatina illal kafiruna Allah ce ba masu musu game da ayoyinmu Allah ya ce in ba kafire ba duk wanda yayi inkarin wata aya ko wata jumla ko wata kalma a Qur'ani to kafirci ne kuma ya kafirta Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma bi ayatin Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance kana karanta wani abu gabanin alqur'ani Allah ya ce na littafi ba ba wani littafi da kake iya ɗauka ka karanta kafin alkur'ani wala ta kuɗuhu bi yaminik kuma babu wani abu da kake ɗaukan hannunka na dama ka yi rubutu da shi ma'ana kafin alkur'ani ba abin da kake karantawa ba abin da kake rubutawa shine annabiyul ummi alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya baya rubutu baya karatu abdullahi dan abbas ce kuma wannan ila yawmil qiyama yana daga cikin mu'jizar manzon Allah duk wani wadda za a ce bai iya karatu da rubutu ba kowaye na ƙasa ce amma ta manzan Allah kuma ɗaukaka ce wani irin malami ne ya buɗe jami'a a wannan jami'ar akwai 'yan hadisi akwai 'yan jihadi akwai 'yan ƙur'ani akwai 'yan tafsiri akwai 'yan komai kuma baya rubutu baya karatu a haka kuma aka dinga kyankyasansu suna yayewa kuma duk inda almajirinsa ya je ko'ina ina ya fi kowa basira a duniya wannan sai manzan Allah wannan Allah alaihi salatu wasu Allah ya ce wa makunta kunta tatlu min kitabin babu wani littafi da ka kasance kana karantawa kafin alqur'ani wala taqutuhu bi yaminik ba kuma wani abin rubutu da kake rubutawa da hannunka idan Allah ce inda hakan ya faru an san kana karatu ko kana rubutu kafin alqur'ani lartabal mubtilun da mabarnata sun yi kokonto a game da alqur'ani amma waɗanda duk suka yi fada da alqur'ani sun yi fada da alqur'ani ne akan inadi da kin gaskiya domin sun yi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun bayyanar mishi da gamsuwarsu game da alkur'ani amma waɗansu dalilai suka hana su yi biyayya gare shi yahudawa sun tabbatar shi manzon Allah ne inadi kin gaskiya wata maslaharsu ta sa suka ki yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne jama'a mun fahimta Allah ce to inda akwai wani abu kafin haka Allah ce to da sun yi kokonton ko kai ka zo da shi duk da akwai nassosi a cikin alkur'ani da suka ce shi ya rubutan amma sun ce shi ya rubuta ne domin su kare kansu irin waɗannan maganganun imam shaukani yakan ce asan yattaki alaiha kullu dalilin sanda ce da kowane rago yake dogaro a kanta kasan mutum in bai son gaskiya to yakan kwakulo abinda zai faɗa alal akalli don ya kare abinda bayi so na gaskiya din nan haka ne ko ba haka ba in dai ya rasa abin da zai faɗa in dai ya rasa abin da zai faɗa to dole zai yi kokarin ya kirkiro wani abu wanda zai faɗa don kin wannan gaskiya. daga cikin dalilin da yasa suka ce ba za su yi da annabi muhammadu manzon allah ne su bi shi ba wa kalu suka ce lan nu'mina laka wa kalu suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba gamsuwa da abin da ka zo da shi mu ba da gaskiya ba hatta tafjura lana min al-ardi yambu'a har sai ka bugar mana da idan dunan ruwa daga ƙasa tunda mu makka ga irin yanayin da muke zaune a wajen ga irin yanayin wajen ga irin matsaloli da muke fama da shi na ruwa to duk inda muke bukata ka gaya ma Allah ya bubbugo mana da ruwa abun bakin masallacin nan ruwa ya bubbugo kofar gidan wani ruwa ya bubbugo kofar gidan wani ruwa ya bubbugo gonan wani ruwa ta bubbugo kafin mu yi imani suka ce to in ba za ka iya wannan ba Au ta kuna laka jannatun min nakilin in kuma wannan ba zai yi ba tun na kai ne khairu lahi, to a samu wata tafkekiyar lambu wata gona gare ka min nakilin na wa inabin da inabi fatufajjira al-anhara kilalaha tabjira sai ka dinga bubbugar da ruwa ba sai an mata bayi ba amma bai kamata ka dinga zuwa cin kasuwa ba bai kamata ka dinga cin abinci ba wai duk wannan ba za su yi imani ba sai an musu haka au tuskita sama أو تأتي بالله والملائكة aw da samaa kama amta alaina kisafan ko kuma ka yanko mana wani yankin sama ya fado idan nemu wani wani yanki na sama ya balle ya zo idan nemu auta atiya billahi kama amta kamar yadda kake riyawa Auta atiya billahi wal mala'ikati kabila kabila bi ma'ana muqabalatan ko kuma ka je ka zo da Allah da mala'iku keke da keke ku yi da awan shi annabi yana gaba mala'iku suna bayan Allah na bayan su idan yazo ya ce ya ku mutanen makka Allah ya hana kaza ya hana kaza sai mala'iku su ce eh gaskiya ne Allah ne ya aiko shi sai Allah ya ce eh gaskiya ne ni ne na aiko shi suka ce sai an musa ka su yi imani yanzu wanda yake son gaskiya ya sa irin waɗannan sharuɗa ba zai sa ba to duk wanda bai son gaskiya bai rasa abin da zai faɗa domin ya kare kansa daga kin karɓan gaskiya bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah ke ma musulmi ba ni'ima mafi tsada da Allah zai ma kamar Allah ya maka ni'imar karban gaskiya kamar Allah ya maka ni'ima ta karban gaskiya in ka ji gaskiya za ka karba Allah ya mana wannan ni'ima Allah ya samu dace Allah ya ce idan lartabar mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun Allah ya ce bari waɗannan ayoyi na alkur'ani ayoyi ne bayyanannu fi sudurin labina utul ilma da suke cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi alkur'ani littafi ne Allah ya ce da yake dake a zuciyar masu ilimi ka san ai tartil ka ɗau qur'ani ka karanta ko mota ka shiga yanzu babu karatu ka fahimta ko in ba hadda cewa kai ba a littafi kake buɗe to in ka shiga mota ba qur'ani kaga yanzu babu alaran ma abun saboda haka mafi gatan da ake ma alqur'ani a haddace shi in halin hakan ya samu saboda haka ado ne ma alqur'ani ado ne ma addinin musulunci na daga cikin hanyar da sayyidina umar ya ba da shawara ma sayyidina abubakar game da alkur'ani ya ce bara da su ta haddace alkur'ani allah ya samu dace bal huwa ayatun bayyinatun allah ya ce ayoyi ne bayyanannu fi sudurin lazina utul ilma a cikin kiraza zukatan waɗanda allah ya ba su ilimi wa ma yashhadu bi ayatina illa zalimun ba masu musun ayoyinmu allah ya ce sai azzalimai to sai allah ya ce تتل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم Wakalu suka ce laula unzila alaihi ayatun min ne, wai don me ba a saukar mishi da ayoyi daga ubangijinsa ba al'aya bi ma'ana al malam muhammad aminu ya ce idan ka ga lafazin aya ya zo a cikin alqur'ani na zuwa da ma'anoni guda uku aya yakan zo da ma'anan aya matluwa aya da ake karantawa a ce mun tashi a aya ta kaza yace in ka ji ana wa idza tutla alaihim ayatuna to aya matluwa kenan aya yana zuwa da ma'anan alama abinda za a iya gani a ɗauki wa'azi ta tare da shi inna fi samawati wal ardi la ayati lil mumin. wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun shankidi yace kuma lafazin aya yana zuwa da ma'anar mu'jiza ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا Allah yake to kalu sai suka ce laula unzila alaihi ayatu min rabbihi don me ba a saukar mishi da waɗansu mu'jizozi daga ubangijinsa ba irin yadda annabi salihu yake da raƙuma irin yadda annabi Musa yake da sandar da take zama macijiya irin yadda annabi Isa yake tayar da waɗanda suka mutu da waɗanda suka makance da masu cututtuka wai don me shi in manzan Allah ne shi bayi da wata mu'jiza Allah ya ce kulka ce musu innamal ayatu indallahi sha'anin mu'jizozi sha'ani ne na Allah Allah ke saukar da su ga wadda yake so kuma a lokacin da yake so wa innama ana nadhirun mubin iyaka ni mai gargadi ne a fili in yi bayani in fayyace bayani Allah ya ce ba wai ba aikin manzo bane lalle ya zo da mu'jiza aikinsa shine ya zo ya ma mutane wa'azi ya gaya musu abinda da Allah ya umarce su ya gaya musu abinda da Allah ya hane su mu'jiza sha'ani ne na Allah in ya ga dama sai ya zo da ita fa duk da mu'jizozin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana a hannunsa wani bararabin kauye ya taba tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwon sa sai aka ce mishi ga can Muhammadu wanda yake cewa shi ne manzan nan balarabe sai bar dabbobin sai zo ya tsare annabi ya ce kai ne aka ce ka ce Allah ne ya aiko ka ya ce ni ne Allah ya aiko ni an ce ka ce mu dinga sallah kullum sau biyar ya ce haka Allah ya ce an ce ka ce ya yi ta jero ababen da ya sani a musulunci annabi ya ce mishi eh. Ya ce to yanzu ni yaya za a yi in gamsu kai manzan Allah ne wannan aiken ni yanzu ka yi proving kai manzan Allah ne ka gamsar da ni yanzu kai manzan Allah ne annabi sai ya nuna ɗaya daga cikin tumakin sai ya ce ke ni waye ta ce manzan Allah wannan ba kawai ya juya ya kalli cinke sai ce ke me kika ce ta ce wallahi Allah ne ya aiko shi to irin waɗannan sun bayyana da yawa to amma yadda muka faɗa a baya duk mutumin da bai son gaskiya ai bai rasa abin da zai faɗa بالآيات إلا أن كذب Allah ya ce wa ma mana ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun ba abin da ya hana mu yi ta sako ayoyi irin yadda aka sako wa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce illa an kadzaba biha al awwalun sai don al'ummomin da suka zo daga farko Allah ya ce sun karyata to shi kuma Allah a sunnarsa in kuka nemi aya aka kawo in kun karyata zai azabtar da ku azabtar wanda ba za a ma waɗansu daga cikin talibai ba wannan shine sunnarsa wa ataina samudan naqatan mubsiratan Allah ya ce ai mun mun ba wa samudawa raƙuma bolologa ta nan shiriya a fili fa zalamu biha suka yi zalunci game da sha'aninta suka kashe ta sai ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa Allah ce ba mu aiko aya Allah ce sai don mu razana mutane amma mutane in sun zama ba su karban wa'azi Allah ce to aya ba za ta yi amfani a gare su ba a can suratul an'am yake cewa walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum almauta wa asharna alaihim kull shay'in qubla wa kallamahum almauta wa hasharna wa hasharna alaihim kull shay'in Allah yace walau walau annana nazzalna ilaihim almalaika Allah yace waɗannan mutanen kan inda za mu saukar musu da mala'iku ba sun ce a saukar da mala'iku sun musu ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata Allah ya ce inda za mu sassaukar da mala'iku zuwa gare su wa kallamahumul mauta muta da duk matattun garin har tsoffin makabarta a tayar su ce musu kai manzan Allah ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla duk abin da ya taba mutuwa har kajin su mutayar su ce musu kai manzan Allah ne ma kanu li yu'minu Allah ce ba su yadda ba ba suna cewa a zo da aya ne don su gamsu ba amma suna kwakule kwakulan abin da za a zo da shi ne Allah ce domin kin gaskiya innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الله يقول وأن كلمة عذاب تتبت أكن سباس إيماني ولو جاءتهم كل آية كودا قوة آية ذات زو حتى يروا العذاب الأليم سوسنا سلما واني سنجد دنجن كيكي أما وأذي bai gamsar da su Allah ya samu dace Allah yace awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah yace bai ishe su ba bai gamsar da su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim mun saukar da wannan littafin alqur'anin ana karanta musu me suke nema kuma na mu'jiza ga qur'ani a su abinda suka fi gogewa akai zance yadda muke zuwa mu ci kasuwar liman katakun mu ci mararraba mu ci gadar maiwa haka larabawa suke cin kasuwar magana wani idan ya kalle ku a gidanku ya muku waka aure ba za a baku ba har abada ake musu kirari an baku ruwa an baku zance an ɗauke ruwa in dai magana ne to da Allah ya zo aiko manzan Allah sai aiko shi da magana sai aiko shi da magana ga nan qur'ani idan ka ji zubin qur'ani kawai kai ka san Allah ya saukar da shi ba wani dabo da ya isa ya shirya abin da ke cikin alqur'ani wallahi tallahi in ka karanta alqur'ani kawai wallahi ka san Allah ya saukar da littafin babu wani halitta wallahi da ya isa ya yi magana irin zubin alkur'ani Allah ya ce musu za ku iya zuwa da alkur'ani ya gagara ya ce sura goma ya gagara sura ɗaya ya gagara Allah ce ba za ta ba za ta iya zuwa bane ko kamar inna a tsaina Allah ce a zo da ita balarabe ba duk da bala'in maganar sannan aka ce ya zo da kamar inna a tsaina amma wallahi babu har yau kuma ba za ta zo ba <laughs> ba za ta zo ba alkur'ani babban kundi Allah ya samu dace Allah ya ce a walam ya kafi na anzalna alaikal kitaba yutla alaihim bai ishe su ba ba su wadatu ba Allah ce mun saukar da littafin alkur'ani gare ka kana karanta musu inna fi zalika la rahmatan Allah ce ai cikin wannan wahayi na alkur'ani da muka musu Allah ce akwai rahama wa zikra liqaumin yu'minun kuma akwai wa'azi ga mutanen da suka yi imani da Allah kul kafa billahi baini wa bainakum shahida Allah ya ce ka ce Allah ya isa Allah ya isa mai shaida a tsakanina da ku ya alamu ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai balle abin da ke faruwa tsakanina da ku wallazina amanu bil batili waɗanda suka yi imani da barna suka yi imani da ƙarya suka yi imani da rashin gaskiya ma'ana suka gamsu akan rashin gaskiya da kin bin gaskiya da su rayu wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah أولئك هم الكافرون الله يقول أن ننسوني أسار الروح الله يتريم في الله يتريم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون na bil azab Allah yace suna roƙon ka gaggauto musu da azaba tunda sun ce ba za su bi alqur'ani ba sun ce ba za su bi ka ba sai suka ce to ka gaya ma Allah ya sauko musu da azaba wa na bil azab Allah yace suna neman ka gaggauto musu da azaba Allah yace walaula ajalun musamman in ba dun wani lokaci kayyadadde sananne da Allah ya yanki sai an haɗu a ranan ya zo da azaban ba la ja'ahum azab Allah ce da azab. azaba ta zo kasan shi Allah koda da safe kafin kai brush sai ka zage shi zai ce a kirga ne kawai ya akwai randa ku haɗu ya ajiye ka'ida akwai randa za a haɗu walaula ajalin musamman in ba don wani ajali kayyadadde da Allah ya ware domin tara bayi a wannan ranan ba la ja'ahumul azab Allah ya ce wallahi da azaba ta zakke musu wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah ya ce kuma za ta zakke musu ne kwatsam Allah ya ce basu ankara ba yasta'jilunaka bil azab Allah ya ce suna neman ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ya ce lalle jahannama ta ishi kafiri riga da wando in ji Allah in dai wuta ce Allah ce ta ishe shi babu ta inda ba za ta addabe shi ba yau mai yashahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su min fauqihim sama da su wa min tati arjulihim da ta kasan kafan su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun Allah sai ya dinga ce musu ku dandani abin da kuka kasance kuna aikatawa azabar jahannama riga da wando take ma mutum a suratul zumar Allah ce قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده ya ce fattaqun Allah kulka gaya ma al'ummarka innal na lalle asararru alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al su sune waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu a ranar al duk ba akwai su wildanul mukalladun ba su lu'alu'an maknun ba Allah ce to duk wadda ya zamdan wuta yayi asaran waɗannan. Allah ya tsare allazina kafiru anfusahum wa ahlihim yau al'kiyama. Allah ce su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu ranar alkiyama ala Allah ce ku saurara ku ji zalika huwal khusranul mubin wannan shine asara bololo inji Allah mutum yayi asara a ce dan wuta Allah ce yayi asara lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce a sama da su akwai wani gajimare akwai wani hadiri na wuta wa min tahtihim zulalun Allah ce ta ƙasa akwai irin wannan girgizan ga dai hadiri ko na ruwa baka taba gani ta ƙasa ba Allah ce to lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce ce zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu Allah ce wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa da shi ya ibadi fattaqun Allah ce bayina ku ji tsoro na Allah ce yau mai yakshahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su min fauqihim sama da su wa min tati arjulihim da kasan kafan su wai yaqulu dhuqu ma kuntum amalun Allah sai ce ku ɗanɗana abin da kuka aikata kaga sakamakon mummunan aikin su ne a duniya to sai Allah ya ce ya ibadiyalladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا الله يا باينا وأن سكي إيماني دني إن الله إن أرضي wasi'atun Allah ce yalwatacciya ce tana da faɗi fa iyaya fa abudun Allah ce ni kadai za ku bauta mini ma'ana ƙasar tana da faɗi ayar tana ishara ne akan hijira in duk inda kake ba za ka iya bauta ma Allah a cikin yanci ba ba za ka iya bauta ma Allah a cikin walwala ba Allah ce ƙasar tana da faɗi ka matsa wani waje annabi ya ce Allah ya yi alkawari duk wanda ya ƙaurace ma wani waje ko ya ƙaurace ma wani sha'ani ko menene don tsoron kar ya saba ma Allah ko kuma don bukatar ya bauta ma Allah Allah ya yi alkawarin tiririn wuta ba zai kusance shi ba balle wuta eh kuma yayi alkawari wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murakaman kathiran wa sa'a Allah yace duk wanda yayi hijira hijira shine kaurace ma duk wani dangin saba ma Allah abinda zai kai zuwa ga fushin Allah Allah yace to duk wanda yayi hijira a tafarkin Allah ma'ana tsakaninsa da Allah don neman yardan Allah ya ji fil ardi kathiran kasiran wasa'a duk inda ya ji Allah ce zan yarwata mishi Allah ta yi alkawari ya zan dai don Allah ka yi wannan gun don kar ka saba ma Allah ka san anguwa ma akwai anguwan da ake mata hijira bari in gama akwai anguwar da in ka zuba ƴaƴanka anguwan wallahi ka ba da guduma wajen lalacewar su kenan kafin ka ga yaro a anguwar ƴan alkhairi masu albarka daya sai ka ga masharranta guda hamsin kai ka kai ƴaƴanka wannan anguwan sai ka sai da gidan kawai ka koma wai wata anguwa ka ka dubi wani anguwa da ake karatun addini aka tsaya saboda gudun tarbiyyar 'ya'yanka, za ka iya aibuwan 'ya'ya biyu uku a cikin anguwan ka mutu ka bar su anguwan kuma anguwan za su girma haka ne kar ka yi wasa da zurriyarka kar ka yi wasa da zurriyarka kaga kana cikin miyagu nan gidan fim can gidan fim can gidan kallon fim can gidan kallon fim ka sai da gidan ka bar anguwan in kuma wani ɗaya irin ɗaɗɗaya jifa jifan nan ne ku yi ta roƙon Allah sai ya bar angon eh ku tashe shi da karatun alkur'ani ku karanta alkur'ani ku yi wasu matsiyaci ya sai da gidan ya tafi haka ne Allah ya samu dace kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kowace rai za ta dandani mutuwa Allahu akbar ba ka taba ganin an yi layya ba Allah ya ce abinda ragon ya ji kai ma da ka ji za ka ji yaya ya ji ba kana ganin yana shure shure ba Allah ya ce to za ka ji abinda ya ji duk daren dadewa da ka ji

ya ce yace na amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai lan bawwi annakum jannati lanuskinannakum minal jannati ghurafan Allah ce mu zaunar da su a cikin gidan aljanna a cikin waɗansu benaye ta jarimin tatiyal anharu ta jarimin tatiyal anharu waɗanda waɗansu koramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna kalidi na fiya Allah ce da su dawwama su tabbata a cikin wannan gidan aljannan Allah ya samu na ciki ni'ima ajrul amilin Allah ce ma da sakamakon masu aiki kaga su ma aiki suka yi aka musu tukuici da wannan gidan aljanna alladina sabaru Allah ce su ne wanda suka yi hakuri akan bin Allah suka yi hakuri suka kame daga saba ma Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah suke dogara ba su dogara ga wani kuma bayan Allah Allah ya samu dace to sai Allah ya ce تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يتوي دبوبي نوى نوى لا تحمل رزقها ودى باتا إيا دوكا أبنشنتا معنى باتا إيا كسبا مكانتا أبنشنتا إتا باتا إيا in aka je ta nemo abinci kuma ta ajiye na gobe Allahu ya rizuku hawa iyakum Allah ki azurta ta da ku in ji Allah e ita yau idan ta ci gobe za ta fita kuma ba ta rasawa kaga jejin yankarin nan akwai dabbobin da shi dabban bayi ma cin ciyawa nama yake ci kuma ba wanda zai mutu dan babu nama Allah kenan Allah kenan wani shi dabban ma nama nama ne abincinsa kuma zuriyansa suna nan suna nan da yawa a jejin kuma suna samun naman suna ci ba ka ganin ciyawan dabbobi kyauta Allah ke fitar musu da shi kai naka sai kayi taki kayi haka ma wani ya kwace to sha'anin Allah kenan haka ya tsara gudanar da rayuwar bai Allah ya ce wa ka ayyin min dabbatin dabbobi nawa ne la ta hamilu rizqaha wadda ba ta iya daukan abincinta ma'ana ba ta iya samar ma kanta abincin yau ko gobe ko jibi Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ke azurta ta Allah ke azurta ku wa huwa samiul alim lalle Allah mai ji ne Allah mai ilimi to sai Allah ya ce wa in fa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda Allah ya ce inda zaka tambaye su waɗannan kafirai da ke faɗa da alqur'ani wa ya halicci sammai da kasai wa sakkara shamsa wal qamar wane ne ya hore wa bayi rana da wata la yaqulunna Allah za su ce Allah ne fa anna yufakun Allah ce to yaya ake kautar da ku daga bin Allah din in dai in an tambaye ka rayuwarka wa yake daukan ɗawainiyanka zaka ce Allah ne to dan me kake bin wani kuma ba Allah ba wani ne fara shi da mai gidansa in suka ɗan gamu ya bashi dan dubu biyu dan dubu biyar ya dan bashi SA ko PA sai ka ga yana tsoron mai gidansa Allah ce to ni da na baka ji na baka gani na baka ido Allah ce me yasa baka tsoro na me yasa ba ka ji tsoron Allah ba shi da ranka ranka ranka hannunsa yake rai ba lafiyarka hannunsa take ka ji ana zuga doctor ana a ah, consultant ne menene menene in ya gama rubuta maganin sai ce to Allah ya Allah ya kawo sauki saboda ya gama aikin sa duk duniya ba wanda ya isa shiga kanka a asibiti a gadon asibitin don ya shiga ka sauka a gadon ka fara tafiya in ya gama rubutu sai ce to Allah ya sauwake doctor ya gaya maka akwai wanda yake gaba da shi idan gwamna ya ziyarce ka ko ciyama ne ziyarce ka sai ce a bashi dubu ɗari biyar sai ce a bashi kaza sai ce a bashi kaza sai ce to Allah ya sauwaƙe shi ma gwamna ya san akwai wanda ya sha gabansa to wannan mai ba da lafiyan da ake cewa ya sauwaƙe ya sauwaƙe din Allah ta yasa kai baka tsoronsa jama'a mun fahimta saboda ka babu wanda ya asarar rayuwa kamar wanda ya Allah karansa ga wani Allah ya dogara ga wani Allah ya yi asara asara mafi muni Allah ya samu dace sai Allah ya ce الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله ya شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله shi ke shimfiɗa arziki malala ga wadda yake so daga cikin bayi kaga dukiya ga ta nan kwance wa ya yaqdiru la Allah kuma shi ke kuntata ta ga wadda yake so sai dan barka tun da kake baka taɓa rike dubu ɗari ba Allah ce wannan duk tsari na ne eh, a wani gu ya ce walau basa Allahu rizqa li ibadihi labakaw fil ardi Allah ce inda zan shimfida arziki ma bayi malala labakau fil ardi Allah sun yi ta'addanci a duniya wani kana ganin shi ne kawai tafsiri tafsiri wallahi yayi kuɗi shikenan sai ka to haka ka sai Allah ya barka ustaz ɗinka eh masha Allah a suratul hijr yake cewa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ya ce wa in min shay'in ai wa ma min shay'in babu wani abu ko me shi Allah ce illa inda na kaza inuhu taskar abun na gummu simba simba Allah ce taskar na gummu wa ma nunzilu Allah ce amma ba mu saukar da shi illa bi qadarin ma'lum sai gurgudun maslaha kai idan aka ga abarka da simba sai abarka da simba ya <laughs> ga abarka da kicinka sai abarka da kicinka ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء Allah na saukar da arziki ne gwargwadon maslahar ba kasan Allah ya san mutane eh ya san mutane a cikin suratul zukruf ayake cewa ولولا الناس أمة واحدة لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم من زخرف ومعارج عليها يظهرون الله يكفي ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الله يكفي بعدهم kar mutane gaba ɗaya su dawo arna ba kaga ya san su walaula an yakuna nasu ummatan wahida la laja'alna liman yakfuru birrahman Allah ce da mun sanya ma duk wanda ya kafirce wa Allah mai rama duk wanda ya ce ba zai bi Allah ba ba zai bi Qur'ani ba ba zai bi manzon Allah ba Allah ce da mun bashi li buyutihim sukuban min fidda da saman gidansu za a dinga musu rufin azurfa ne inji Allah ba jan kwano ba Allah ce da duk wani arni duk wani wanda yake alqur'ani yake manzon Allah لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون دا متاكلن دا موسى موسى نبينا ينسو الله تدا موسى موسى نأزرفا ولبيوتهم أبوابا أبوابا وصورا عليها متكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والعاقبة عند ربك للمتقين ولبيوتهم alaihim abuwaban Allah ce da gidajensu mun sa musu waɗansu irin ƙofofi wa sururan da waɗansu gadaje alaiha un, wanda za su dinga kishin gida Allah ce na azurfa sai ya ce wa zukurufa Allah ta kai da mun musu bugun kwanan zinari mu musu ƙofofin zinari wundunan zinari gadajen zinari matakalan zinari ji Allah amma Allah ce wa laula an yakuna nasu ummatan wahida idan aka ga nan ya fi ci Allah ce za a yi ta zama arna kai baka ga abin da ya faru a siyasa ba mutum ne zaka ji in ya ja aya ya take ta sai ka dauka za a yi tashin duniya da shi sai ya ce kuma a kawo kayan aiki san kayan aikin su ne ha to kai saboda Allah ustaz ya ga kuɗi yayi siyasar da ta yaki addininsa ina kuma gama garin mutane kaga Allah ya yi gaskiya Allah ya yi gaskiya Allah ya san mutane <laughs> Allah ya san dace Allah ya ce Allahu ya suɗin rizka liman ya sha'u min ibadihi wa ya kadirla Allah shi ke shimfida arziki marala ma wadda yake so daga cikin bayi ya kame ta gabarin wadda yake so inna Allah bi kulli shay'in alim Allah mai ilimi ne akan komai da komai sai Allah ya ce فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an Allah ce inda zaka tambaye su wa yake sassaukar da ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha ya rayar da kasa bayan mutuwar kasan ta bushe ta kekashe la yaqulunna Allah Allah ce za su ce maka Allah ne qul lillahi. Allah ya ce to kai ka ce alhamdulillah tunda dai kun yarda Allah ke waɗannan ababa godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah bal aktsaruhum la yaqilun Allah ya ce mafi yawan su ne ba su hankalta to sai Allah ya ce wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahawun wa la'ibun wannan rayuwar duniya Allah ya ce ba komai bace face shagala ce da wasa kawai jama'a mun ji Allah da yayi duniyar ne ke ba da labarin duniya wa ma hadhihi alhayatud dunya Allah ya ce wannan rayuwar duniyar bata kasance komai ba illa lahawun wa la'ibun al-Imam al-Qurtubi ya ce lahawun shine irin wasan da matasa ke yi la'ibun shine irin wasan da yara suke baka ganin yaro sai zai dauki karamsa ya karya ya sa mishi yadi ya hau yana ta gudu yana ta doki ne Allah ce to yadda ka ga yake cewa doki ne kai ai za ka iya rantsuwa da qur'ani ba doki bane Allah ya ce to yadda kaga karansan nan haka duniya kai ma take abunka haka duniya take ba yana tafiya yana jan ya ce motarsa ba kai mota ce amma akan motar sai kaga yana kuka Allah kai mace kukan da kake akan motan ka na duniya irin kukan da yaro yake akan motar sa ne Allah ya ce amma ba haƙiƙa ba ce Allah ya ce lahawun wala imun yanzu karfe hudu karfe biyar samari inda za ka tafi bayan gari za ka je ka samu kowane filin kwallo a ciki. wani in yana leka filin kwallon sai ya yi dagelgel yanzu ka je ka ga ba kowa Allah ce to haka duniya take an watsi na rantse da Allah wata rana kwaci bayi nan kabcin bayi nan gola bayi nan rafa bayi nan eh, rafa bayi nan <laughs> e eh, wani wani rukuya da muka yi wani yaro ne a can wajen jajadin nan jinnu suka buge shi to muna tafiya aka zaka ce malam ga wani yaro nan jinnu ya ya buge shi muka zo za mu yi mishi karatu to a gefen filin kwallon da yake gefen nan an cika ana match an cika shi kenan a shi waɗansu hankalinsu na kan yaro hankalinsu na kan kwallo kai ba za ka fita a jikin mara lafiyan nan bai ce to don allah malam ku bari ni in na fita in shiga jikin wani dan iska a cikin yan kwallon nan kafin ka an kara rafa ya gudu ko na ya gudu ke ta za ku tsaya mana eh yace zai shiga jikin wani dan iska a cikin yan kwallon nan sai wannan ya dauki takalmin sa sai gangara shi sai zai wuce Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ibun wato abin da yasa muke yawan magana akan kwallo babu wani wadda yanzu bai da manufa a rayuwa kamar wadda yasa wannan abun a gaban sa wallahi tallahi in kana so ka samu mutumin da bai san ba fa ba duniyar bai santa ba ka kalli wadda ya jarabtu da kwallo wallahi tallahi wadda ya jarabtu da kwallo na rantsi muku da Allah a duniya ba zai amfani kansa ba don in kana neman maras manufa maras manufa a rayuwa ka samu wadda ya jarabtu da kwallo wai idan wannan dan arsenal ne wannan dan manchester ne ko rashin lafiya yi wannan ba ya gaishe shi wannan ba rashin rabo bane ba rashin rabo bane wata asara ma irin wannan asara asara ma irin wannan asara ka zo ka bata lokacinka abinda kake ana rubuta maka za a je a maka tambaya akan wani arne wadda yake kyaman annabinka wadda yake kyaman qur'aninka shege ko a hanyar zan tsayan kalle shi al-imamu ahmad bin hanbal haka yake idan arne yazo zai wuce sai haka a ce to ala ta malam kallon arne ba kiyo ne ce to me zan gani yakan ce me zan gani yace mutumin da ya kalli fiska ta yace bai kaunar manzon Allah yace me me zan gani me zan gani a cikin arne me abun kallo a jikinsa ka faɗa me me abun kallo a jikinsa wallahi tallahi ko ubanka ya ce bai bai kamata ka je kallonsa ba bare annabi muhammadu na rantsa da alkur'ani duk abin da zai wallahi ya kasa in kana da kishi wallahi ka je kallonsa matukar bayi son manzon Allah bayi son alkur'ani amma duk daren dadewa za ka mutum kai da shi za ku tafi gaban Allah wallahi ko musulmi ne ko musulmi ne ba ku ji mai ahalari ya ce ba a zama da fasiki ba to fasiki ba musulmi ne in yake Allah aka ce karka zauna da shi bare arme da zai iya daukan qur'anin kai share shi da shi banda lalacewa da aihuwan asara da asarar ragon suna yaushe zaka aiki dan kallon kwallo me abin kallo a ciki malam kai tunani ka kalli manzan Allah mu don Allah ka kalli matsayin manzan Allah wani ya fito ya ce bai san manzan Allah wai ka biya kuɗi ka je ka kalle shi in ba rashin rabo ba wadda ka walakantar da kanka wadda baka da kishi da yus wanda ya walakanta annabinsa mu wadda ma yake kallon su ma mu ba mu kallon shi ba ku ga yadda muka zaɓe ba wadda ya zaɓe shi ma mu ba mu zaɓensa ko yana sallah a masallacin ba babu romu da kai matsiyaci ko kana sallah wallahi muka kakara alakar wannan alakar wallahi babu romu da kai yaushe mutum zai ce mu bai san manzon Allah yi mai da shi annabi ibrahim kan kin Allah ya sai sallama da babansa annabi nuhu kan kin Allah ya sallama da ɗansa annabi lut kan kin Allah ya sallama da matarsa kai dan asara wadda baka da kishin annabinka baka da kishin ba baka da kishin annabinka baka da kishin Alƙur'aninka, me zaka kalla kullun arna me zaka kalla kullun arna wani arne ne kake kalle shi har ka dauki kudinka arsenal din banza arsenal din wafi yan iska lalacewa ne wallahi wallahi rashin kishi ne rashin sanin tarbiyyar addini ne wai ga har ana dandaso har ana dandaso wai har ka je ka yi fada da musulmi har ka yi fada da dan uwanka musulmi wai akan an sha to an sha ne mu bayan gana kullun roƙon Allah muke a shayin Najeriya na rantsa muku da Allah saboda ihu yana damu sai a yi ihu a hana yaran ku bacci sai mu ce to Allah ka sa a sha su saboda a daina ihu in an sha su an daina ihu aikin banza ganin karatun alkur'ani baka iya ba baka iya komai ba baka iya sallah ba baka iya ikama ba baka iya kiran sallah ba kaje kana bata lokacin ka akan abin da za a rubuta maka wanda zai je fitine ka a kabarin ka wallahi in ka samu dan kallon kwallo dan kallon kwallo ka samu asararre to ka samu dan kallon kwallo wallahi wadda bai da manufa a rayuwarsa Allah ya sauwaki Allah ya ce wa inna daral akhirata lahiyal haywan wallahi gidan lahira ita ce rayuwa ingantacciya laukanu ya alamun Allah ce inda bai dan sani da sun rungumi kiyamarsu sun kyautata makomarsu Allah ce da sun samu nasara a rayuwa nasara madawwamiya har ma nan bara mu ga masu bako ko mu karasa su to ko da na amna mu karasa su في فلما البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فإذا ركبوا في الفلك الله يتي إذا سكا شغا cikin jiragen ruwa kafirai da'awul laha mukhlisina lahu idan wani hatsari ko tsautsayi ya taso Allah ya ce sai su kama roƙon Allah suna masu keɓantansa da addu'ar su da'awullaha mukhlisina lahu din sai su dinga kiran Allah suna masu ikhlasi suna masu keɓantansa da addu'an lokacin da suke roƙon ba wani suke roƙa ba Allah Allah Allah suke roƙo in ji Allah saboda a lokacin dabara su ta ƙure a lokacin babu wani abu da zai iya kawo musu ɗauki in ba Allah ba huwa allazi yusayyirukum fil barri wal arma bari saboda lokacin huwa allazi yusayyirukum fil barri wal Bari. hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biya. Allah ce ni Allah ni nake gudanar da ku akan tudu Allah ce ni nake gudanar da ku a cikin ruwa in kana tafiya a bayan kasa Allah ce ni nake gudanar da kai in kana tafiya a cikin ruwa akan tudu da ruwa Allah ce ni nake gudanar da kai huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki Allah ce har sai kun samu kanku a cikin jiragen ruwa wa bihim birihin tayyibatin waɗannan jirage suka dinga gudana da bayi da iska mai daɗi wa farihu biha kowa na farin ciki wani yayi sari ne dama yana tunanin ribar da zai ci idan ya isa wani kuma ya kwana biyu bai ga ƴaƴansa ba yana ɗokin ya dawo gida ya ga ƴaƴansa wani yana so ya ga abokan arziki wani yana so ya ga iyalansa wa fari biya Allah ce ja'atha rihun asifun sai wata iska mai guguwa Allah ce sai ta taso wa jirgin wa ja'ahum al-mawju min kulli makan Allah yace sai igiyar ruwa ta taso sai ta dinga dukan jirgin ta ko ta ina tana fara dukan jirgin Allah ce mai tunanin ƴaƴansa sai ya bari sai dawo tunani na yake inji Allah wanda yayi sari sai ya bar tunanin sari Allah ce shi ma sai dawo yana Allah Allah Allah da'u Allah mukhlisina lahu din la in anjaytana min hadhihi suka ce Allah idan ka tseratar da mu daga wannan accident daga wannan tsautsayin lanakunanna min shakirin Allah za mu zama daga cikin masu godiya za mu bauta maka tsakani da Allah falamma anjahum Allah ce lokacin da Allah ya tsiratar da su idahum yabguna fil ardi bighairi alhaqi sai ga waɗannan mutane sun je suna fasadi a bayan ƙasa babu gaira babu dalili ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane innama bagyukum ala anfusikum laifi da kuke yi ganganci da ta'addanci da kuke yi Allah ya ce kuna yi wa kanku ne mata alhayatu duniya jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya sun ma ilaina marji'ukum sannan makomarku a gare mu take fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ta zama baku labarin irin abin da kuka aikata Allah ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila albarri lokacin da Allah ya tseratar da su daga tsautsayin da suka fada zuwa ga tudu idza hum yushrikun Allah ce sai gashi suna shirka da Allah liyakfuru bima atainahum Allah ce domin su kafirce su butulce mu abin da muka basu wal yatamatta'u Allah ce to su ji daɗin a duniya duniyan ai zai zo ya kare fa sawfa ya'lamun Allah ce amma da sannu za su ɗanɗana kuɗarsu to sai Allah ya ce awalam yarau haraman aminan an ja'alna haraman aminan Allah ya ce to su ba su gani mutane maka? mun sanya harami amintacce wa yatakhaffafu an nasu min haulihim ana ta gan mutane da suke kewaye da su ma'ana dukkan alƙaryun da ke kewaye da maka. akan kawo musu farmaki ana yaƙansu amma su mutanen maka ba a yakansu Allah ce su ba su kula da haka ba afa bil batil yu'minun Allah ce da barna ne za su yi imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun sannan da ni'imar Allah za su kafirce Allah ce ba su ga irin ni'imar da muka yi musu bane yana kai daga cikin abin da Allah ya ce manzon Allah ya gaya musu wa qalu suka ce inna tabi'il huda ma'aka suka ce wa annabi in mun bi shari'a tare da kai abin da ka zo da shi na alqur'ani inna tabi'il huda ma'aka in mun bi shari'a tare da kai nutakaffaf min ardina za a mana cisga za a ciccisge mu a cikin kasar mu za a raba mu da ayyukan mu za a raba mu da shagunan mu za a raba mu da gidajen mu Allah sai ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan Allah ce ba mu ba su gindin zama muka tabbatar da su a cikin harami amintacce ba yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in duk wani abinci na kowane irin nau'i ana jawo shi zuwa gare su rizqan min ladunna arziki daga gumu jama'a kun gane kuna shirka da Allah ma Allah ya muka zaunar da ku a Makka muka tsare jinin ku ga dukkan alƙaryun da ke kewaye da Makka ana yakan su ku ba a yakan ku garin ku bayi nomuwa muke jawo abinci daga sauran kasashe a zo da shi ku ci Allah ce kuna shirka ma muka muku haka balle kuma za ku yi tauhidi ka san ko a ofis ne wani yana ganin in ba dan cin hancin nan albashinsa ba zai ishe shi ba to kana cuwa-cuwa ma Allah ya rike ka balle ka bari kana cuwa-cuwa ma Allah ya rufa maka asiri balle kuma ka ce za ka bi Allah kuma ka yi tunanin in za ka bi Allah ne za ka walakanta wannan mummunan zato ne ma Allah in dai har yanzu kana karban cin hanci in dai har yanzu kana karban rashawa a haka Allah ya rike maka ƴaƴanka a haka Allah ya rufa maka asiri wai yau kuma za ka yi addini kai tunanin wai in ka yi addinin wai za ka walakanta to wannan tunanin kafiran ƙureshawa suka fara yi kafin ka Allah sai ya ce musu to ka gaya musu a mu numakkin lakum haraman amina da kuka ce in kun ce za ku bi shari'a da annabi ya zo da shi za a ciccizge ku a ƙasan ku a raba ku da ayyukan ku a raba ku da abincin ku to kuna shirka ma na bar muku abincinku sannan kuma kuna shirkan garin ku bayi nomuwa nake jawo muku abinci daga waɗansu ƙasashe a kawo muku yau kuma da ku bi ni ku ce wani zai hana ku abincinku shi ne kawai ke sawwala maka wannan tunanin dan ne ke sawwala maka wannan tunanin kaga cewa in baka yi hakan ba ba za ka iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴanka ba in baka yi hakan ba to ɗankan ka ciyar da shi da haramu kuɗin makaranta haramu inifon haramun burin kan za ta biya ne wallahi ba za ta biya ba ai duk duk tsayanka dai ka san dakan cewa ake Allah ya mishi albarka an taba cewa babanka ya maka albarka ne babanka ma dai roki Allah ya ce Allah ya maka albarka to Allahn Allahn kaninsa ne eh ina ce sai sai kun bi Allah tukunna dan mamanka ta ce Allah ya maka albarka sai mene sai Allah ya sa maka albarka ina sai kai dan albarkan ne to baka bishin bane zai zai maka albarka ya hana ka cin hanci kana karba maman ka tace Allah ya maka albarka ka je ka kawo kudin cin hanci ka saya mata zani ai in kujera ta ajiye ka take ta wuni ta kwana tana Allah ya maka albarka da ranka da Allah Allah bai maka albarka ba idan ta ajiye ka a gaba tana wani Allah ya maka albarka wani Allah ya maka albarka wani Allah ya maka wallahi Allah ba zai maka albarka ba amma ka je ka karɓo kan dubu talatin ne ko talatin da biyar ko arba'in a cikin albashin ka cire dubu biyar ka saya mata kayan shayi ka saya mata zani ta ce Allah ya maka albarka na rantse da Allah abokin gaba ka sha gabansa na rantse da Allah abokin gaba ka sha gabansa wallahi tallahi duk bala'insa a ma'aikatan kai ka sha gabansa amma karka yadda ka kyautata ma uwarkan da haram البركه ما زي بي كبا البركه ما زي بي كبا الله يسامو داشي الله يجي ومن اظلم بسم الله ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله يتي واي في زالنشي با ود في زالنشي كما ود زي كاجي كيري نكريا يجنجنا ما الله أو كذب بالحق لما جاءه هو يكري تغسكيا يين غسكيا تجي مشي الله يتي أليس في جهنم مثوى للكافرين ينزو أشي جهنم بتا إشي تزمت ترى مكوما ga kafirai ba in ji Allah Allah ce ta ishe su riga da wando sai Allah ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin na jahadu fina Allah ce waɗanda suka yi jihadi a tafarkin mu suka yi yunkuri suka taimaki addinin Allah suka yi yunkuri suka ga addinin musulunci ya ci gaba ta kowace fiska lanahdiyannakum subulana Allah ce wallahi zamu shirya da su tafarkokin in inji Allah duk wata hanya ta alkhairi Allah za zamu ɗora su akai wa inna Allah lama almusinin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa Allah ya samu a cikin su to jama'a wannan shine karshen suratul ankabut abinda muka karanta a ciki daidai Allah ya albarkace shi ya ba mu lada akan shi wanda muka yi kure Allah ya fi mu kuma ya ba mu ikon karanta daidai nan gaba in zamu karanta yau insha Allah za mu bada hutun karatunmu na tafsiri da kuma karatunmu na adda'uwar dawa amma za mu dawo hutu na ci gaba da karatuttuka bayan sallah da sati uku bayan sallah da sati uku amma za mu fara karatun goron sallah bayan sallah da sati ɗaya saboda ka in mun yi sallah ran juma'a ran juma'a ta sama za mu zo nan mu gabatar da karatu na goron sallah wadda insha Allah za mu yi darasi akan ka guji auren sha'awa saboda ran juma'a in muka yi sallah ran juma'a ta sama za mu zo mu gabatar da wannan darasi a nan ranar lahadi kuma ta sama nan ma muna da karatun goron sallah in Allah ya kai mu a can masallacin baban godi na kan na kusa da abban dan simon mun fahimta ko to kuma mun zo za mu faɗi duk inda za mu yi karatu tukan mu na goron sallah insha Allah Allah ya albarkace mu Allah ya sa mu dace wannan yace malam idan juma'a ta haɗu da idi yaya mutum zai yi yayi zai yi a sunna sabila da an ce ibnu mas'ud ya ce dole mutum in bai yi juma'a ba dole zai yi la'asar azhar ya kamata ce ko da eh, wannan shine daidai idan idi ya haɗu da juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayarwa kowane musulmi wajabcin juma'a juma'a ai dole ne akan musulmi ko to idan suka haɗu da idi wajabcin juma'a ya faɗi ba bara a je juma'a ba amma in baka je juma'a ba za a kama ka a azabtar da kai ya faɗi a ranar juma'a in ta haɗu da idi amma fa sallan azahar dole ne jama'a kun fahimta sallan azahar dole ne in juma'a ta haɗu da idi juma'a wajabcinta ya faɗi amma an so limamai ibn taymiya yace an so limamai su su je masallacin juma'a don wadda yake so ya je juma'a ya samu domin idan an rufe juma'a to zai zama hatta wadda yake so ya je juma'a ya samu ladan kaga ba zai samu ba saboda haka wajabcin dole na juma'a ta faɗi amma fa dole kai azar Allah ya samu dace akwai dan uwa da muke tare da shi anan kullum wajen karatuttuka an gaya mun cewa bai da lafiya kuma jinyan san ya dan yi tsanani sosai saboda ka in uwa musashi a cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya yi mishi لا إله إلا أنت أستغفرك